أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala yau muna tara ko? tara ga watan bakwai watan rajab shekarun hijira talatin. da tara ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah za mu tashi farkon shafi na ɗari da shida gaba ta talatin daidai قال المؤلف رحمه الله تعالى والسمع والطاعة للأئمة, للأئمة فيما يحب الله ويرضى والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى yana daga cikin usul na ahlus sunnati wal jama'a su zamanto masu ji masu biyayya ga shugabannin musulmai asamu samu su zamanto masu amsa kira idan shugaba ya kira sannan idan yana magana su shaurara wa ta'a sannan kuma idan suka shaurara ya ba su umarni su zama masu da'a masu biyayya lil a'immati ga shugabanni fi ma yuhibbu Allah matukar waɗannan shugabanni sun ba da umarni cikin abin da Allah yake so wa yarda ya kuma amince mawa to wajibi ne kai a matsayinka na musulmi kai biyayya a lokacin idan da za ka yi tawaye ka saba ka kibi ko ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala tawaye ka ƙi wa Allah ɗa'a don abun da shugaban ya umurce ka da shi bai saba wa Allah ba bai kuma keta dokar Allah ba hasili ma yuhibbuhullahu Allah yana son hakan waya rubo ya kuma amincewa hakan dama kuma abinda ɗan adam mumini yake buƙatar ya ga yana kansa yana yin da Allah yake so ya yarda da shi wa man waliyal khilafata bi ijma'in nasi alaihi wa ridahum bihi fa huwa amirul mu'minin duk mutumin da aka jibinta masa shugabanci bi ijma'in nasi dukkan mutane ma'ana muhimman mutane na musulunci sun amince da hakan sun yarda da shugabancin da aka nada masa bi ijma'in nasi alaihi wa ridahum bihi sun yi ittifaki akan shugabancinsa sun kuma amince da shi to shi kenan wannan bawan Allah ya zama amirin mumini shugaban muminai lalle ne muminai su zamanto masu yi masa biyayya masu yi masa da'a akwai abin da muke rena shi muke ganin shi kamar ba shugabanci ba ne kuma shi ne hasilin shugabanci limamai su ne shugabanni na ibadarmu duk mutumin da aka ce shugaba ne na wannan unguwar ya kamata ya zamanto ana kimanta shi ana girmama shi sannan kuma ana jin maganarsa ana masa ɗala domin idan aka ce al'a'imma jami'i ne na imam dama kuma akwai shugabanci na limanci magani, akwai kuma keɓantaccen limanci liman na lardi akwai kuma liman na sallah liman me yake nufi da liman wanda sai ya ce a yi sai ya yi a yi shi ake bi ko? to babu shugabancin da ya fi sallah girma shi yasa shugaban gari sai in ya wakilta wani shine shugaba na gari shine liman sai dai in ya wakilta wani asali dama sarkin gari limamin gari kamar yadda sayyidina abubakar shine shugaba na musulmai kuma shine limaminsu haka umar haka usmanu haka sauran waɗanda suka biyo baya har aka kai ga zamowa ana wakilta limamai shi yana ta fama da ainihin aikace-aikacen al'umma ya nada kuma wani wakilinsa wanda zai jagoranci sallah ana fahimta ko to lallai duk mutumin da aka ce an jibinta masa shugabantar musulmai da yardarsu kuma yake shugabancin tofahuwa a rerin na, ya zama shugaban mominai mumini duka ya kamata ya girmama shi ya yi masa ɗa'a cikin abun da bai zama sabon Allah ba amma idan abin da zai ce ku yi ya saba wa Allah to wannan ba wajibi ne ku yi masa ɗa'a ba hasili ma haramun ne wala ya hillu li'adin an yabi ta lailatan wala yara an na laisa alaihi imamun wala ya hillu bai zama halal sam li ahadin ga kowane mutum ɗaya daga cikin muminai musulmai an yabi ta lailatan a ce ya kwana dare guda wala yara anna wala yara anna laisa alaihi imamu baya ganin cewa rashin limami rashin shugaba a gunshi illa ne a ce ka kwana guda kai a jikinka kana ji a jikinka kai ba ka da wani shugaba ba wanda zai jagorance ka kuma kai ba jagoran ba ne kai ba shugaban ba ne sannan ka ce kai ba wanda zai zama shugabanka to bai kamaci musulmi a ce ya kwana dare guda a wannan matsayin ba barran kana au fajiran wannan shugaban mai tsananin biyayya ne ga Allah ko ko yana ainihin sabon Allah shine fajiri shugaban ko fajiri ne ka bi shi ai ba wai shi fajiri kwata-kwata baya daidai bane inda yayi daidai ku tafi tare inda ya tafi sabon Allah ya ce kai he ka kauce shikenan kana daidai shugaba aikinsa ya rage nasu tsakaninsa da Allah kai kuma naka tsakaninka da Allah ka zama na dai ka bi shi a wannan shugabancin inda duk yayi daidai da abin da Allah ya ce kuna tare inda ya saba wa Allah kuma ka bar shi da sabonsa shi yasa ce bai kamata ka kwana dare guda baka da shugaba ba a jikinka kai kana ji a jikinka baka da shugaba imaman barran kana au fajiran wannan shugaban ko da mai tsantsan biyayya ga Allah ne wanda baya sabo ko ku a fajiri ne na yawan sabo ka zama dai kana da shugaban ko ya yake an gane wannan don wannan yana karantar da mu musulunci baya zama kara zube haka kawai a yi zaman karofi ba a yi a musulunci kai inda ka sa gaba ba mai ce ma bari kai duk inda ka kinkara ba mai dakatar da kai to ba addini ba ne addinin musulunci ya gadar da shugabanci sannan kuma ya gadar da ɗa'a da biyayya da ladabi ga shugabanni duk wanda ga yana kangarewa shugabanci bai amince da shugabanci ba to baya kan aƙida ta ahli sunna sai dai fa a fahimta da'a da biyayya ana yin ta ne cikin abin da Allah ke so ya yarda da shi kar mutum ya kwama ya kwaba kwama ta lassa yace to ai an ce ku bi mu dole a fi ma yuhibbu wa yarda ko cikin abin da Allah ke so ya kuma amince ana ake da'a to ga sharhi min usuli ahli sunnati wal jama'a yana daga cikin tushen aƙidar ahli sunnati wal jama'a al-mabniyatu ala kitabillahi wa sunnati rasulih aw wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tushen aƙidar ahli sunnati wal jama'a wacce aka gina ta a ƙarƙashin Qur'ani da hadisi shine kitabu kitabullahi wa sunnati rasuli menene shine as-sam'u wa ta'a as-sam'u wa ta'a li wilati al umur aw li wilati umuri al muslimin ya zamana ana jin abinda shugabanni ke fadi ana kuma yi musu da'a wulati umuri al muslimin ko waɗanda suke jibinta al'amuran musulmai duk wanda aka ce muku yau gashi shi ke jibinta al'amarin addininku ba gaskiya ba ne inda ba a masa ɗa'a, abinda kuke faɗi to ba gaskiya ba ne wilad masu jibintar umur al'amurra na almuslimina musulmai umur ya shafi ayyukan addini shine umur hadisi na cewa man hadata fi amrina umur jam'u amri duk wanda ya kirkiro wani abu cikin wannan al'amarin namu addinin musulunci aikace aikace na addini min qaulin au amali aiki i'tiqadin magana ce ko aiki ko kuduri ana kiran wannan al'amari na addini to suwaye suke shugabantar wannan al'amarin na addini wanda da su kuke tinkaho kuke koyi suke ce muku ga yanda yake ga yanda za a yi kaza ba haka bane kaza ne waɗannan su ne masu jagoranta masu jibintar wannan al'amari har a kai ga shugabannin da suke rike da lardi suna kare addini har suka naɗa raya ta jihadi su tura mutane zuwa yanki kaza su tura wayannan zuwa yanki kaza waɗannan duka wulatul umuri ne haka kuma wayanda kuka sa a gaba masu karantar da ku addini daga abu ya rikice muku kuyo wajensu su ne suka jibinci wulatul umuri ne lalle ne a musu ɗa'a. haka waɗanda kuka jingina su kuka ce su ne shugabannin masallatanku wulatul umuri ne wajibi ne ku yi musu da'a wajibi ne ku yi musu biyayya bai kamata a ce musulmi baya da'a ga shugabansa ba wannan bai dace da musulmi ba ba ma akida ce ta ahli sunnati wal jama'a ba gashi dai abinda malam yace min usuli ahli sunnati wal jama'a al mabniyatu ala kitabillahi wa sunnati rasulihi as-sam'u wa qa'atu liwilati umurin musulmina wannan shine tushen asalin aƙida ginanna ƙarƙashin ƙur'ani da hadisi na ahli sunnati wal jama'a shine as-sam'u wa a shaurara ayi biyayya ga shugabannin da suke jibinta al'amuran musulmai Allah taimake mu da ji da bi qala ta'ala ya na amanu ya ku masu imani atiiullaha ku bi Allah wa atiqur rasula ku bi manzon Allah waɗannan su ne ake gina addini a ƙarƙashinsu. Al al-mabniya ala kitabillahi wa sunnati rasulihi kenan kaga Laha, Allah kitabullah wa atiqu rasul sunnati rasulillah an gane ko ne kuma la ilaha illallah muhammadur rasulullah ne kuma alkitabu wa sunnah wannan kalma ta wa Allah wa adiur rasula ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita ce kuma alkitabu was sunna ita ce Allah da manzon Allah an fahimci abun ko to sai suwaye bayan Allah da manzon Allah sai ulil ambi sai ma abota wannan al'amarin masu jagorantar wannan al'amarin masu jagorantar addini minkum kuma cikinku minkum daga cikinku ku muminan ku musulman ashe kenan ba wai shugabanci kawai ake nufi ba shugabancin da ke jibinta al'amarin addini an gane ko wanda yake tafiya da qala Allahu qala Rasulullahi wanda yake jagorantar musulmai da musulunci kaga ulul amri mabota wannan al'amari minkum daga cikinku ya'ani minal muslimin daga cikin musulmai banda shugabannin da ba cikin musulmai suke ba duniya ku duba yadda ta kangare duniyar musulunci ta zubar da gwiwowinta a ƙasa ake kwaikwayon jagoranci ake kwaikwayon siyasa ake kwaikwayon shugabanci daga shugabannin amerika ba a duba shugabanci a ƙur'ani ya ake siyasa a duba shugabanci a hadisan manzon Allah ya ake yi a duba jagoranci irin na ƙasashen musulmai ya suke yi mu ma mu yi ya amerika take yi Amerika ko ba ruwanta da Allah ba ta son shi, ba ruwanta da manzon Allah ba ta alaƙa da shi, ba ruwanta da ƙura'ani ba ta sha'awar shi, ba ruwanta da sunnar manzon Allah ba sa tare. Allah ya kare mu. To an ce minku daga cikinku, minkum dinnan ya'ani minal muslimina. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بتقوى الله إنا وسينتركوا da tsoron Allah ina muku wasiya da tsoron Allah kiyaye girman ubangiji kiyaye kadaitakarsa wasami'i wa ta'a ina kuma yi muku wasiya da ku rika shauraron abinda ku suke faɗa muku na addini wa ta'a sannan ku rinka yi musu biyayya Allah ya sa daga yanzu mu farfado da girmama mu. domin mu yanzu su ne manyan abun da za mu yi tinkafo da shi su suke jagorantar mu da asubahi su mana sallah mai kyau irin ta manzon Allah su suke jagorantar mu da azhar don su fito da mu su mana sallah irin ta manzon Allah haka la'asar haka magariba haka isha'i sannan kuma su suke karantar da mu darussa gefen tauhidi aqida sannan su nuna mana girman Allah girman littafin Allah suna nuna mana girman manzon Allah da girman sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu daga ya rikice mana ta gefen al'adar matanmu gun su za mu zo abu ya rikice mana ta gefen gadonmu nan za mu yo abu ya rikice mana gefen sallarmu gun su za mu zo fatawa ta same mu shin abu kaza halan ne ko haramun gun su za mu zo to me yasa ba za mu girma masu ba me yasa ba za mu rikai musu da'a ba me yasa ba za mu rika shauraron abin da suke faɗi ba anya aqidar tamu da gaske ce ko as wa ba'a nana sannan mu din ahli sunnati wal jama'a din ne kuwa ko ni kwamiti aka nada aka ce na masu kula da abu kaza ne aka ce ga shugaba to lalle a samu as wa ai masa da ai masa biyayya a matsayinsa na shugaba a wannan gabar yau idan da akwai masu sharar masallacin nan sun kai biyar sai suna gardan da ni akan sharar kowa ya ce wallahi ne, wal'an ce to ku haɗu ku riƙa yi amma wani shi ne shugaban in ya zo ya ce ku ɗaga kafet ɗin nan duk ku karkaɗe shi sai ku ɗaga in ya ce a wanke shi sai a wanke in yace ku rufe kofofin nan duka ku bar kofa ɗaya aka za ku yi A wa ta'a in yace ku rufe masallacin yau kar yi azhar ciki ku ce a'a nan kuma Allah bai ce ba domin ana yin ɗa'a ne cikin da Allah ya so yake yarda da shi amma bai ce a rufe masallaci kar ai sallah ciki ba an gane wannan ko to kowane shugaba ana masa da'a ne daidai inda umurninsa ya dace da na Allah ya dace da na manzon Allah ko kuma a'a umurnin bai karo da aya ba bai karo da hadisi ba ko da ba hadisin da zaka kirawo abun amma dai bai yi karo da aya ba kaza akwai aikin da zaka tarda shi bai yi karo da hadisi ba bai yi karo da aya ba amma ba ayar da tace ai irin shi to ba ayar da ta hana to wannan ya zama halal kenan an gane ko don haka in yace ayi to ayi sai dai idan aka duba akwai mafsada ba zai bada maslaha ba to sai a bashi hakuri a ce wannan aikin in muka biye maka muka yi shi zai jawo barna iri kaza da kaza to shi kuma idan ya gane haka shikenan sai ce to shikenan ba damuwa amma matukar akwai maslaha wajibi ne a yi an gane ko har a je kan shugaba na unguwa naka ce wannan musulmi ne jauronku ne in ya zo ya ba da umarni a unguwa to lalle ne ku yi masa da'a matukar wannan umarnin bai keta wa dokar Allah ba bai keta wa sunnar manzon Allah ba bai saba wa addinin musulunci ba to za ku yi masa da'a an gane wannan haka kuma shugaban gari duk abin da sarkinku ya yi kira ku amsa idan ya ku yi ku yi idan yace ku bari ku bari matukar abun bai saba wa Allah ba bai kuma saba wa sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai keta hurumin musulunci da musulmai ba wannan sai a masa da'a a matsayinsa na shugaba a garin an gane wannan wannan ita ce aqida ta halis sunnati wal jama'a sawa'un daidai ne wannan shugaban din kana baran mutumin kirki ne tsantsa au fajiran ko ko baragurbi ne in har yana kwatantawa to a bi haka inda kawai za a kangare maza in yace ayi abinda Allah ya hana ko abinda manzon Allah ya hana ya dora ku akan bidiya ko ya dora ku akan shirka ko ya dora ku akan abin da yake kada mutuncin musulmai da musulunci to wannan ba za a yi masa biyayya ba sai a bashi hakuri a an gane ko usikum wa tabitaka wallahi wasami wa taa wa in ta'ammara alaikum abdu ko da wanda aka shugabantar muku din bawa ne yanzu da yake ba bayi muke da shi ba sai mu ce ko da wanda aka shugabantar muku lebura ne talaka wanda baya da komi sai aka ce shine shugaba to ku masu komin sai ku yi masa da'a a nan a matsayinsa na shugaba za ku girmama shi ku yi masa ladabi daidai gwargwadon yadda shari'a ta tsara ana fahimta wannan ruwayar kenan an ta tsaya akan wa in ta'ammara alaikum abdan ko abdul afwan ko da an shugabantar muku da bawa fi na wata riwaya in ta'ammara alaikum abdul abashi ko da a ku na quraishawa an nada muku bawa mutumin habasha baki a matsayinku na larabawa ƙureshawa sai aka naɗa baki ba habashe aka ce shine shugabanku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ba sada kada ku yadda ku rena shi ku yi masa biyayya yanzu mun sai a ce ko da waye hmm? ko da a matsayinku na yan birni an naɗa muku babulatanin daji ko an naɗa muku bayan guren ƙauye ko an naɗa muku baboye na daji ko an naɗa muku kilba na jeji ko an naɗa muku bora ko an naɗa muku ko ma waye aka naɗa muku in dai musulmi ne kuma yana jagorantar ku ku musulmai wajibi ne ku yi masa ɗa'a. eh to ai yanzu shine shine ke da birnin gaba daya ran da ka zama shugaba kamar maganar kauye ta kare shi abdun habashi din da ya zo ya zama shugaba a makka yanzu ya zama bakawai ne ai ya zama dan birni ai duk sanda aka ce ka zama dan birni a addininka to kai ne dan birni ran da aka ce kuma baka san addini ba ko kai ne a ainihin tsakiyar unguwan nan mai tsada a abuja to bakawai ne kai bakawai ne kai ko da tsakiyar abuja kake in dai baka san addininka ba ba ƙauye kake ko da kuma a ruga kake in ka fahimci addininka kai ɗan maraya ne a addini an gane ko shi yasa addini musulunci yace ko da bawa ne ɗan habasha ya samu matsayin da ya zama shugaban ku ku musulmai to wajibi ne ku yi masa wannan aƙida ce ta tuwo ne ahlus sunna Karka ka zo ka rika cewa kai yanzu in banda ma musulunci ya lalace yola bai tara boyijo yanzu misali aka ce wata rana ga wani boyi ya zama lamido kana zamani ba he an yi kamar a da jini ba to amma idan musulmi ne kuma yana yi wa addinin musulunci aiki ya zama shugaba mai illarsa eh don shi ba wai da ra'ayinsa zai aiki ba da shari'a zai aiki abinda Allah yake so shi zai yi kai ba da kake tinƙabo da fulatanci ka san ba mai ji da kansa kaman ba fulaci shi ji yake shine asalin duniya yana ji a jikinsa ba mai asalinsa shi ni kullu usul kaji wai usul eh wai kullu usul to kai baka san usulu salasa ba ka ce kai ne usul eh to ana maganar fulani ne ko ko ana maganar addini eh ai ana maganar addini wanda yake addinin kawai shine mai shi wa in abdan habashiyan in dai har annabi sallallahu alaihi wasallam zai dora abdan habashiya akai akan quraishawa to kai menene naka kai awa kake kai ba ko habashiyan din baka kai ba to shi yasa ake gudun yawan faɗan kabilanci kar ka riƙa ji a jikinka wai kai kana da asali bahaushe ne kana da asali ba sakkwace ne kana da asali ba katsine ne kana da asali ba dauri ne kai habba ai mu ne daura to ba wai lalle wannan shine damuwar musulunci ba damuwar musulunci me matsayinka a musulunci wane gudunmuwa kake ba addini yanzu a halin da ake ciki kai ne a musulunci me kai wa musulunci a baya ko kuma a ce a gaba ko nan baya kuma me kake tuna za ka yi wa musulunci yanzu kuma kana kan wace gaba na ba da gudunmawa a addini wannan shi ne kawai abin da Allah yake dubawa ba wai yarenka ba fulanin ma ya kaji ana bambanta su wai akwai masu usuli akwai marasa asali a fulanin wannan duk ba wani wanda bai da asali a cikin mutane duk ɗan adam na da asali asalinmu kuma ɗaya ne annabi adam kulluna min adam wa adam min turab waye wanda za a bi asalinsa ba tar da annabi adamu ba waye za a bi asalinsa ba tar da ƙasa ba to kuwa ya bi wani asali sai dai waye ya fi wani addini wa ya fi wani riko da gaskiya wa ya fi wani imani wa yake da tauhidi wa ya fi wani takawa inna akramakum indallahi attaqakum wanda ya fi ku kawai abun Allah wanda ya fi ku takawa don haka wannan ba wai damuwa bane na rayuwar musulmai su rika tuna sai wane kabila wane ne zai zama shugaban mu ba mu dai mutumin kirki mai imani mai tausayi wanda ya san me yake yi ya zama shugaba kawai ko ma wane yare ne shi Allah ya taimake mu don haka ya kamata 'yan siyasa su gane wannan kar ka zo kai ma an zaɓe ka ka riƙa tuna yarenka ka riƙa tuna ƙabilarka ka riƙa tuna garinku ka riƙa tuna unguwarku danginka kaɗai to ba don danginka kawai aka ɗora ka ba ba don yankin ku kawai ba ba don kabilar ku kawai ba don lardi gaba daya kai shugaba ne ami kowa da komi hatta dabbobin gurin suna karkashin shugabancinka kuma suna da bukatar adalcinka sayyidina umar yace wallahi ina jin tsoron kar in je lahira rabumi yace yayi tuntube ban gyara mar hanya ba <laughs> rabumi burtalinsu ban gyara musu ba har suna faduwa doro nake ji ba wai mutane ne kawai suke da haƙƙi a shugabanni ba domin haƙƙi ne na shugabanni su ware wa dabbobi gurin kiwo su ware musu burtalin da suke bi su ware musu wurin shan ruwa su yi musu dam su gyara musu inda za su rika shan ruwa su ware musu dajin da za su yi kiwo wannan dole ne sannan kuma idan dabbobin ƙasarka suka kamu da ciwo wajibi ne da kanka ka tashi ka yi odar magunguna inda za a rinka ainihin fitar da magunguna ana ba dabbobin don su samu sauki kamar yadda wajibi ne ka yi odar magunguna yadda za a rinka ba mutane don su samu sauki sai dai a yi ta bin mu gida-gida ana mana rigakafi ga mu a kwance muna ta fama da diabetes typhoid ko ba abinda babu wani kuma tiyata gashi a kwance an ce sai an kawo kudi ana bin ku ana muku barazana za a kama ku za a daure ku za a gaya wa jaurin ku kaki kai rigakafi shine kawai damuwar shugabanni yanzu abinda dai America ta ɗaure gindi a yi Ingila ta amince majalisar ɗinkin duniya ta ce sai an yi shine za a yi ta zare ido ana yi amma ga talakawanka yanzu ka je asibiti ka gani wani haka zai kai iyalinsa ya dawo da su gida dole su mutu saboda ya je ammar bil bai da shi yara ga su a kwance ba lafiya amma an zo ana ta matsa muku akan abun da babu saboda tsabar adalci da sanin ya kamata wallahi shugabanni ku ji tsoron Allah ko ba lahira duniyar ma za ta lalace muku wallahi kana raye ka kasa komi kana da ƙarfin yin magani ka sha maganin ya daina aiki jikinka ya daina karɓar magani ka ga mutum ya yi tsufan wani abu sai dai a rika cewa da shi ne kaza da shi ne kaza ka ga mutum ya koma wani irin abu kuma yana raye to don haka ka ji tsoron Allah ka samu koda yabon mutane amma in aka samu aka ɗau matsayin nan shugabancin nan shi kenan dama ba yi shi don maslaha ba sai a yi ta muku ƙaryar don ku ake yi kuma ba don ku ba wallahi to Allah ya taimake mu da masu yi don Allah mu kuma mu ɗauka kawai duk shugaba in ya zo mu taimakon taimakonsa da addu'a yawan alatsi ne da muke wa shugabanni yana ƙara lalata su kuma mu ma mu lalace don matukar ba mu da shugaba to ba mu da wani katakus don ba ka isa ka je ka yi abun da shugaba ne zai yi shi ba kai ba ka isa ka yi shi ba amma idan shugaba ya gyaru sai ka ga ya yi shi don haka mu rinka taimakawa shugabanninmu da addu'a na neman Allah ya gyara mana su Allah ya taimake mu da gyararru idan kuma suka hau mu ta taya su da addu'a Allah ya gyara tunaninsu Allah ya gyara niyoyinsu Allah ya taimaka musu a ayyukansu wataƙila ko Allah ya ji kanmu ya ɗan sa musu tausayin kaɗan ko da a cikin ɗari mun samu sittin arba'in din su je da shi kaga an ɗan taɓa ko to don haka ‘yan uwa kowanne yana da matsala gefen shugabanni da wa'inda ake shugabanta Allah muke roƙo ya datar da mu wa in ta'ammara alaikum abdun habashi wa fi riwayati a wata ruwaya abdul mujadda al-atraf mujadda'ul atraf ko abdun mujadda'ul atraf ko da bawa ne mai fu kafafu mai yankakken hannu gashi a dunkule sai an sa shi akan kujera a tura sai an dora shi akan mota in zai hau amma shi shugaba to duk abin da yake sam'an wada'at ku yi masa biyayya ka kenan shugaba ba wai mukamin da aka mukamin da aka bashi ake lura da shi ba wai surar jikinsa ba ko da abdul asalinsa da bawa ne mujadda'un wanda hannunsa babu kafafun babu shine mujadda kaga wannan hadisi yana da ruwayoyi nau'i uku kenan wa in ta'ammar, alaikum Abdul. a wannan ruwayar haka ta tsaya wa in ta'ammara alaikum abdul habashi wannan gefen ruwayar kenan wa in ta'ammara alaikum abdul wannan kuma mujadda'ul aqraf abdul mujadda'ul aqraf bawa wanda yake an yanke geffansa an yanke hannaye an yanke kafa to ko da haka shugaban ku yake ku bi shi Allah ya kyau ya'ani da ake nubi da mujadda'ul atraf muqatta ar-rijlain wal yadayn wanda aka yanke masa kafafu aka yanke masa hannaye ma dama waliyu amri matukar shine ke jibinta al'amarin ku tajibu da'atuhu wajibi ne ayi masa da'a bi ma'rufin amma idan yayi abin da shari'a ta ce ma'ruf ma'ruf abinda ake nufi da ma'aruf sanannen abu a shari'a ma'rufun ladal islam an gane ko abu sananne a musulunci indai ya umurce ku to kuma sada fa haza min usulil aqida wannan shine tushen aqida amma daga zarar kun zama fandararru marasa da'a ba ku san shugabanninku ba ba ku san na gaba da ku ba ba ku da biyayya kowa kawai ta kansa yake yi to wallahi ba ku da aƙida ko kun ce kuna da akida ba gaskiya ba ne fahaza min usulil aƙidati wallazi ya khuruju ala a'immatil muslimina duk mutumin da yake fita daga shugabancin musulmai a immatil musulmina limaman musulmai al'a'imma jam'u imam yakunu min ad-dallina zai zama cikin batattu ad-dallina batattu imma annahu khariji ko dai ya zama ba khariji ba khawariji da ake cewa khawarijawa ko ya zama cikin khawarijawa au mu'tazili ko ya zama cikin mu'tazilawa sune su yawan yi wa shugabanni tawayi au sahibu nihilatin batila ko kuma ya zama ma'abocin wata ainihin jam'iyya ko ƙungiya ko aƙida ba tatta. to khalifu sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wacce take saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya kare mu qawluhu wasamu wa ta'atu lil a'immati lil a'immati fi ma yuhibbu Allah wa yarda kaga a can da ya ce wajibi ne a zamanto ana shauraron shugabanni ana musu ɗa'a. Matuƙar abin da Allah yake so ya yarda da shi suka ba da umarni a kai. Bi hazal ƙaidi eh, da wannan ƙaidi ne, wani ƙaidi? Yuhibbu, yuhibbu Allah wa yarba. Ƙaidin tukun. yuhibbullahu wa yarba shine kaidin da aka yi an dabaibaye da'ar ba a bar ta sake ba da me aka dabaibaye ta da yuhibbullahu wa yarba Allah na so ya yarda to ku yi biyayya ba fi ma la yuhibbullahu wa la yardahu Allah ba banda inda Allah bai son abun bai kuma yarda da shi ba a nan ba za ku yi musu da'a ba kaga akwai kaidi akwai inda aka dabaibaye ba ko ina kawai a yi da'a ba an gane gabar kuwa to shi ya sa yake kaidin da aka yi kenan to Allah ya taimake mu بهذا القيد فيما يحب الله ويرضى أما المعصية أما كذا سابو فلا يضاعون باء مسدعاء أكن سابو ولا يضاعون فيها باء يشوغبني بيئة أكن سابو مالا تو idan kuna sallah da limamin ku duk abin da yace ku yi ku yi in yace ku yi bid'a fa eh sai ku yi ku ce ai liman ne yace jaurun mai garin ku mai jahar ku ko mai karamar hukuma ku mai jahar ku mai kaso ku duka ana da'a ne fi ma yuhibbuhu Allah wa yarda banda me banda sabon Allah banda sabawa sunna banda keta haddin musulunci shi ma shugaban Allah ya haramta masa ya bada umarni akan wannan kamar yadda kuma kuma idan ya keta haramcin ya yadda yace sai kun yi to ku kuma Allah ya hana ku kuma ku yi masa da'a ne na muke Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar mana da haka ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Babu da'a li makhluqin ga duk wani wanda halitta ne shi ya bada umurni a bishi fi ma'siyati al-khaliqi cikin sabawa Allah mahalicci. Wannan abun ka tabbatar da zaka sabawa Allah ne sai ka ce to ya zan yi tun da wani ne ya tsani to akwai yadda za a yi da kai kuwa wa qala alaihi salatu wassalam inna ma fil ma'ruf ana yin ta ne a inda shari'a ta sani banda inda shari'a bata amince ba walaysa ma'ana zalika annahu idza amara waliyul amri bi ma'asiyatin min al ma'asi annaha tanqalu imamatu mala ya ce to kuma hallau ku lura da nan ba wai haka kawai tun da yau shugabanmu ya umurce mu da sabon Allah shi kenan mu ce to daga yau kai ba shugaba ba ne mun cire ka ba mu yadda ba mun kangare maka awa a nan ɗin ne kawai ba za ku yi masa biyayya ba sauran wasu wurare in yace ku yi sai ku yi inda ya dace da umarni an gane? ba wai aka kawai daga ya yi laifi ta nan sai ku ce to duka ma ba a so hmm. ba wanda za ka sa ya yi daidai ɗari bisa ɗari babu shi ko kai ɗin in aka sa ka ba za ka iya yin ɗari bisa ɗari ba ko kuna gani akwai wanda zai ɗari bisa ɗari a yanzu banda kawai inda ya yi kuskure a bar masa kayansa inda ya yi daidai kuma a tafi tare sai a taimaka masa da ragowar da addu'a shikenan warai zamana zalika ba wai abin da ake nufi da haka dai annahu sha'anin idza amara waliyul amri idan shugaban al'amarin addini yayi umurni bi ma'siyatin da sabo min al ma'asi cikin sa'ukuka da ake yi wa Allah sai shugaba ya umurce ku da wani daga cikin sabo yace ku yi ba wai hakan yana nuna annaha kan khaliqu imamatu wai hakan din shugabancin sa an ke shi ba a'a bal innahu la yudau fi hadhihi al-ma'siyah kawai a wannan sabon ne ba za a bi shi ba walakin yudau fi ma laysa fihi ma'siyah amma sauran wuraren da yace ayi inda ba sabon Allah anan za a yi masa da'a wa tabqa wilayatuhu shugabancin sa kuma yana nan wa yudau fi ma laysa bi ma'siyati duk inda ba sabon Allah za a yi masa da'a inda kuma ya saba wa Allah ba za a yi masa da'a ba an gane ko qauluhu maganar malan da yace imamul barbahari wa man waliya khilafan wa man waliya khilafata duk mutumin da ya jaba ya jibinci khalifanci bi ijma'in nasi alaihi wanda duk jama'a sun taru sun yarda ya zama shugaba wari ridahum da amincewarsu bihi da wannan bawan Allah to fa huwa amirul mu'minina ya zama amirul mu'minina yake haza bayanin bima kan aqidu bihi imama wannan malam ya dan kellaro mana haske ta yadda za mu gane da ta yaya ake nada shugaba da ya ake zaben shugaba fa innal imamata tan'aqidu bi adil umur domin shugabanci yana samuwa ne da ɗayan al'amurra al'amrul awwal al'amari na farko wanda ake bi wajen naɗa shugaba ma zakarahul mu'allifu shi ne wanda imamul barbahari mawallafin littafin ya ambata a nan wa huwa manif tarahul muslimuna shine musulmai su zaɓe shi su ce kai ne shugabanmu wannan hanya ta farko kenan da ake bi ko kuma ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi wajen samun shugaba man ikhtarahu muslimuna wal muradu bil ladina yakhtaruna al imama hum ahlul halli wal ba wai aka ce jama'a sun zabe shi ba wai kowa da kowa ba fa a alul hal masu warware al'amurra wal’agad masu kulla al'amari masu kulla abu masu warware shi kowane gari akwai irinsu dattawan gari masana masu hangen nesan gari su ne suke taruwa sai su ce mun zaɓi wane ya zama shugabanmu e mun amince ya zama shugabanmu ko ku sauran gama garin jama'a shi kenan sai bi an gane shi ne ya zama jama'a ta zaɓe shi kuma idan kuka dubi shugabancinmu wanda addinin musulunci ya tsora mu a kai da haka muke shugabanci ko kun taɓa jin an ce sarki in za a naɗa shi kowa da matarsa da 'ya'yansa da kowa hayan fito an yi ƙuri'a haka ne addinin musulunci bai tanadi wannan ba turawa ne suka kawo wannan wannan turanci ne a ce kowa sai ya fito duk da matanmu da ƴaƴanmu da kwanmu da ƙwarƙwatanmu mu fito masu kima a gani masu ƙulla abu masu warware shi in ya rikice su ne suke haɗuwa sai su zaɓi mutum ai duk abin da aka ce addini ya tanade shi in ba hakan aka yi ba kuma sai an samu matsala to su kansu kafin a ce an gwamna dole sai an samu wayansu wayanda suke zabansa su gudda shi tukun ko kuwa gaba gaba ko dukkanmu ne muke kuta dan takara eh to ya kamata da wayannan da suka hadu suka gudda shi kawai sai a kai shi gidan gwamnati an huta da rikici sai a je kawai ya kama aiki na zama shugaba kamar yadda sarakunanmu na addinin musulunci haka ake naɗa su dottawa wakilan lardi suke haɗuwa sai su ce sun zaɓi sarki wane ne sarkinmu wannan ɗaya ne daga cikin fuskokin da ake samun shugaba a addinin musulunci suwaye ne ahlul halli wal abdi ma'abotan kulle abu da warware shi min al'ulama'i malamai masana suke tsayawa su duba su ce eh, a zaɓi wani wal umara'i da shugabanni kowace unguwa tana da shugabanta ko kowane yanki suna da shugabansu to ana so a zabi shugaba na yeki gaba daya to irin wayannan shugabanni shugabannin su ne da malamai za a hadu sai a ga waye ya dace in suka hadu suka yi ittifaki suka ce wane ya dace shikenan sai a ce to an bashi sauran mu kuma da muke bin titi haka kororo kawai sai mu ta addu'a Allah ya sa ya zama alheri shikenan ya zama shugaba an gane ko ulama'i al'ulama'i wal'umara'i wa ashabu siyasati watakila kai ka ɗauka siyasar ma turanci ne ko hausa larabci ne ahalus siyasati ma'abota shugabanci siyasa ɗin shugabanci ne sasa ya susu siyasatan an gane ko to wayannan su ne suke sukan hadu su zaɓi shugaba wa umara'il a genadi ko haka ne ko da kuma shugabanni na ɓangarori to idan aka samu wannan fuskar ita ita ake cewa shugaban da aka zaɓa to sai wace fuska kuma ta biyu wanda da nan ma ana samun shugaba to amma dai bari tukunna malam ya ƙara yi masa ya ƙara yi mana gargaɗi akan zaben jama'a ne yace ma'ana ku can da malam ce, man ihtarahu almuslimuna ko ko kuma bi ijma'in nasi alaihi to abinda malam yace walaysa ma'anahu annal eh, ma'ana annal ikhtiyaral imam cewa zabin shugaba li kulli ahadin wai kowane mutum da sai yayi zaɓi min as sibyan wan nisa'i wal hadari wal badawi duka a taru min as sibyan yara wan nisa'i da mata wal hadari yan maraya wal badawi da yan ƙauye duk a taru za a zaɓi sarki akwai fitattun da su ne za su yi masu hangen nesa masu kulle abu masu warware kulli masu kulle kulli tun daga kan malamai zuwa ainihin masana shugabanci na yanki-yanki unguwa-unguwa bangare-bangare su ne suke haduwa su yi wannan zabe ya ce li'annan nasa domin sauran jama'a gama gari tabu'ul su mabiya ne kawai li'alil illi wal abdi duk abinda wayannan masu ware abu su kulla shi in suka hada suka zo suka ce to an yi abu kaza an yi ittifaki wani shine kaza shikenan su kan za su bi ne kawai fa iza tara alul alli wal abdi idan wayannan masu warware abu su kulla shi suka yi zabe suka zabi imaman shugaba to wajaba alal baqiyati wajibi ne a sauran jama'a an yadi uku. su yi masa ɗa'a. wajibi ne su yi masa ɗa'a. wa hadha kama hasala fi khilafati Abi Bakr as-Siddiq domin haka ya faru a khalifancin Abu Bakr as-Siddiq fa inna sahabata ba eh, wa inna sahabata ba'da wafati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin sahabbai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ah, ba wai zuwa aka yi aka raba ainihin abubuwa duk garin madina maza da mata yara da kanana birni da ƙauye aka zaɓi abubakar suke ba ajma'u ala bai'ati eh, ala ajma'u ala bai'ati wa'annan sahabban wa'anda suke manya manya malaman cikin sahabbai da masu sanin kulli da masu warware kulli wa'inda suke fitattu su ne suka taru suka yi masa mubaya a sauran gari duka suka ce sam'an wa da'atan mu ma mun yi mubaya ajma'u ala bai'ati siddiq wa kanat a baqiyatul umma sauran al'umma kuma tabi'atan sai suka zama masu bi liman ikhtara siddiqa ga waɗanda suka zabi sayyidina abubakar walam yuftahi majalu ba a buɗe wani fage ba li kulli adin ga kowa shari'a ba ta buɗe wa mutum fage ba li sharika fil ikhtiyari wai sai an ce kowa sai ya zo ya yi zaɓe ba a buɗe wannan fagen ba a zaɓen sai na abubakar li'anna haza hazamin ikhtisasi ahli hilli wal'adi domin wannan an keɓe shi ne ga mutanen da suka san ya kamata manyan gari su ne suke haduwa sun san abun da yake warware matsala da abun da ke da matsala to su ne suke taruwa sai su gane cewa wannan ya kamata ya zama shugaba sai a naɗa shi fal muslimuna ikhtaru abubakar domin musulmai sun zaɓi Sidi siddiq afdaluhum wanda kuma dama shine mafificinsu, su wa hadha ikhtarun lahu wato ikhtarun lahu ikhtarun wannan zabi ne lahu adillatun min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan zabi akwai dalilai daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awwaluha farkonta anna babakar afdalus sahaba sun bada dalilai suka ce mu zabi abubakar domin shine yafi kowa cikin sahabbai akwai hadisai an sha faɗi manzo Allah yana da rai babu kama abubakar bai ce a'a ba sannan shi kansa ma yana faɗa mana cewa abubakar shine gaba ayyukan da yake yi yana nuna mana abubakar shine gaba don haka mu mu zabi abubakar suka ce mu zabi abubakar suka zabe shi alal idilaf kawai ba tare da wata wata ba a ah, ina muke ma khalafa fi hadha ma khalafa fiha babu ɗaya da yazo yace ya saba babu wanda daga baya ce bai yarda ba na ɗaya kenan wasaniha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ada isharati don dama annabi sallallahu alaihi ya sha bada alamomi isharori ya sha yayi nuni bistikhilafihi da cewa shine shugaba duk da daidaice na naɗa muku abubakar ya zama khalifa bayana amma akwai ishara minha daga cikin isharorin annahu fi mardi eh, fi shi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da bai da lafiya rashin lafiyar da ya mutu dalilin ta ma'ana wanda da ita ne ta zama sanadin rasuwarsa hmm, hmm. qaddama hulis salati lokacin da ya kasa zuwa ya yi wa mutane sallah sai ya ce ku sa abubakar ya muku sallah kaga ya nada musu liman ne abubakar sahabbai duk suna nan amma sai ya ce abubakar ya muku sallah har aisha tana cewa abubakar ba zai iya ba ya kamata da a sa umar ce ke na ce abubakar ya musu sallah ce abubakar ba zai iya ba zai yi ta kuka in ya tsaya inda kake tsayawa ce ke na ce abubakar ya musu sallah sai ta zo wajen hafsa yar sayyidina umar ta ce ki je ki wa manzon Allah bayani ya ki yadda da bayani na a sa umar domin abubakar zai yi ta kuka sai ce ku ba ‘yan uwan annabi yusufu ne ma'ana inna kai da kunna azimun kenan ku mata na ce abubakar ya musu sallah ko ku dai Aka suka haƙura annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana da rai ya nuna wa mutane alama abubakar shine khalifa tunda ya nada musu shi shugaba a sallah kaga an gama da an gama da komi kuma don shugaban sallah ya ɗara shugaban komi Allah ya taimake mu a na eh ya umurce shi da ya shugabanci musulmai ya zama su fi mihrabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yaqifa mawqifa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a harabar da manzon Allah yake tsayawa akan inda manzon Allah yake takawa ya zama liman to shi ma Umar aka dauke dina Abubakar aka ce ya tsaya a gurin ya tsaya a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah tukunna a duniya sai aka ce Abubakar ka tsaya inda nake tsayawa matsayin da nake da shi ka je ka tsaya a madadina kai wa mutane sallah kana tsammani Abubakar Siddiq idan har matsayinsa bai kai haka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam zai nada shi Allah kuma zai bari a nada shi shi yasa mutane duk sun yi ittifaki inda ahlus sunnati wal jama'a ne duk duniya an banda annabawa ba kama abubakar in dai ba annabi ne kai ba to sai dina abubakar ya fi ka shi ne shugaban duk wani wali na'am kaga wannan wata ishara ce ila an eh, annahu huwa imamuhu wanda take nuna shine shugabansu fil lafati a wajen kalifancin ma tunda shi aka ba matsayin manzon Allah a sallah to ai min babu aula a bashi shugabanci na jagorancin ma kama huwa imamuhum fi salati kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada musu shi a sallah to ya kamata su amince ya zama shine shugaban su a jagoranci faktaru haka kuma suka zabe shi shine mala yake faktaru abubakar suka zabi abubakar wa qalu ayar hmm. wa qalu ayar ah, haka ne ko Aya ayarbaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na wala narbaka lidunyana manzon Allah ya amince maka ya nada ka ka jagoranci addinin mu kuma ba za mu amince ka jagoranci duniyar ba Addininmu ma manzon Allah ya yadda ka jagorance mu sallah sannan kuma a duniya shugabancin ƙasa yanki ina ne gonaki waye waye sai mu ce mu ba mu yadda ba sallah fa manzo Allah ya yarda ka zama shugaban mu mu kuma he mu ce ba za mu yadda ka zama shugaban jejin mu da garin mu da gidajen mu ba shine duniya yana idan aka ce wannan shugaba ne wannan imam ne wane ne babba don shi shugaba ne wanda yake jagorantar ku addinin ku amma shine wulakantacciya yau idan da za a nada ka kansila nan sai yi ta mamurna murnawa ne ya haye wallahi kuma ya hayan ka rabu da sa silifas kenan sai a wanka kuma na wankan ma sai dan ingila za ka yi wanka da shi ba dai dan abakalake baka kun rabu to yanzu ku duba mu ga limamai na juma'a don Allah wani limamin juma'a ne ake ware masa wani bangare na kason dukiyar ƙasa a ce gashi in ba irin nasu Abuja ba eh irin limaman Abuja su suna da salari. yake limamai ne na government house ko <laughs> don kaga in kaga yanda ake application ana faruwa ana tashi ana neman wannan jagoranci wannan liman din in aka naɗa ka sai murna za a ta kai maka cappa don ka zama yanzu za ka iya ganin shugaban ƙasa kai tsaye tunda kai ne limaminsa ƙaramin mutum ne za ka iya zuwa kai tsaye ka sadu da shugaban ƙasa inda ya ka samu wannan matsayi yanzu ku duba mu. na masallatan juma'a kabarar ta masallatan unguwa kam ba su ne matsayin kamar kansiloli ba yanzu waye ne ma ya san wani abu a lokar gamin binsu wani liman ne ya san ana wani abu a lokar ganin bisu yanzu ku duba ba an fara siyasa ba bari ku ga yadda za a yi wa yara haka kawai gama gari a ba su shori a ba su wiwi a ba su kwaya su yi ta buguwa a ba su makamai su yi ta kartar ana ba su nafin ana raba musu mashuna wani limani kuka ji an sayawa mota eh saboda shi na addini ne sai in ta ba ce to ku yi addu'a eh ku yi addu'a Allah ya saurari to shi limami ne na addini shugaba ne na addini wancan kuma shugaba ne na duniya suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda ka zama shugabanmu a sallah sannan mu ba za mu yarda ka zama shugabanmu ba a mu'amala sai suka nada shi wani bai aqadat a mubaya'at tataqulu wa ajima a sahaba dukkan sahabbai sun hadu ala zalika kan cewa lalle sun yarda Abubakar ya zama shugaba man bashara da ikhtar wadanda suka mubasharanci suka rungumi haƙƙi alhakin zaɗen ba wai kowa da kowa ba ne waɗansu ne kutattu daga cikin sabai suka taru suka ce kawai mu yanke hukunci abubakar ne don me ga dalilai ga dalilai ga dalilai ga dalilai waye ya kai matsayinsa bayan manzon Allah yanzu a duniya muna da kama abu kamar abubakar aka ce babu yace tuni yasa ba zai tsaya a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da kansa bai ce. da kantu ma abubakar wa umar wa qaratu ma abubakar wa umar wa man lam yubashir fa huwa tabun inda kuma sauran da basu je sun yi zaben ba su ma sun yarda sun bi wal muslimuna eh, jama'atu to ai su musulmai duk inda kaje an ce musulmai su jama'a ce wahidatun guda ɗaya dunkulalla wa yadun wahidatun kuma tamkar hannu ɗaya ne yanzu hannunka guda ɗayan nan in ya tsarka karamar tana ka kare ga sauran zai ce mu ina ruwanmu ke kika jiyo ba sa jin zafin ba ma ita ba kai kanka ba za ka yi bacci ba ba ta wannan a wannan hannun kuma har ya albisa ya yi za su ji zafin duka hannun zai ji zafin gaɓaɓinka duk za su ji zaɓin idonka ma ba zai bacci ba to haka musulmai suke su abu ne wanda yake guda jama'a ce guda kaga wannan al'amari gefe ɗaya kenan da wanda da wannan ne ake samun a zaɓi shugaba sai al'amari na biyu na dare ya yi go? to to ai da mun sani da mun tsaya iya wancan sai mu to shi kenan sai mu tsaya a nan ɗin domin dama fuskoki uku ne wanda ake zaben shugaba da shi fuska ta farko wayansu muhimmai su zabe shi ce kai ne fuska ta biyu lokacin da wannan shugaban na yanzu sarki in ya zo rasuwa sai ce idan na rasu saboda shi ya yi iya abin da zai na adalcinsa sai ce ni ina ba ku shawara in Allah ya min cikawa wane na nada na nada muku wane wasiya na nada muku wane ne zai zama sarki shari'a ta yarda sarkin ku da kuka zaɓa shi ya zaba muku wani bayansa to sam'an waɗa'atar za a yi masa da'a na biyu na uku kenan shi rinjaye abun ya kai ga sai an yi gwagwagwa sai ɗaya ya rinjaye ne gwagwagwa a yi har har har sai a ji tsoron wani ce kai wannan zai kare ne wallahi mu hakura mu hakura eh mu hakura mu hakura to ya zama shugaba wannan mataki na uku kenan dama matakan da ake bi a nada shugaba <laughs> amin kun san littafin abin da yake karantarwa kan ko aqidar sunna kenan bore ba na ahli sunna bane ku zo ku rika wa shugabanni bore ku yi fito na fito da shugabanni kuna jifan gidajensu kuna zaginsu kuna rubuce-rubuce a eh, tuta da meye da meye da kwalaye kuna yawo wannan ba ahli sunna bane ba sa yi ko kun taba gani duk duniyar musulunci yau ga ahli sunna sun fito suna zanga-zanga eh su suke wannan yan bidiya sai dai ka riga gani a iran gefen falastinu nan wajen shi'a shi'a inda shi'a take dai su ne suke yi wannan amma ahli sunnati wal jama'a ba sa yi saboda me saboda suna da nassi nassi da ya hana su hakan domin hakan ba abin da zai jawo in banda tashin hankalin da ya fi nada duk inda aka ce an yi bore za a yi ta rikici da in ka rasa taro to yanzu za ka rasa me nai in da taro ka rasa yanzu za ka rasa yi eh baka san na yi ba kai duk ma jawar babba da kai ka dan dade da ya kamata irin wayannan ne za su ce ba su san na ba. amma ka san taro kam eh taro kobo uku Na yi kuma kobo tara eh to taro shine kobo uku Na yi kuma kobo tara to duk inda aka zo da kana rasa taro ka dawo ka rasa kobo tara kana rasa kobo uku ka dawo kobo tara ka rasa riba aka ci to a ina ne kuka ji an yi irin wannan boren ba tare da an ƙara yin asara ba asara ce kawai sannan kuma duk shugaban da a ce addu'a ake masa nasiha ake masa ana masa wa'azi ana karkato da shi sai ya fi akan in bore za a yi masa da in bore za a yi masa ba abin da zai a yi kullum shi ma sai ya ɗau mataki a kanku kawai sai ya turo a yi ta watsa muku tiyagar da in baka dandumi yanzu sai ka kamu hmm. na'am to ba yau ba ne. kun ce dare ya yi kuma wannan irin tambayoyin guda har nawa kuma wannan tambayar to yau wa faɗi ta addu'ar karanta ta addu'ar addu'a kan duk muna roƙon addu'a ai lokaci ya ƙure na muna roƙon jama'a kowa da kowa hmm. ya taya shi da addu'a akan wani abin da yake so ya samu to Allah ya sa dai in alheri ne ka same shi in sharri ne kuma Allah ya raba ka da shi hmm. Allah ya sa ka same shi in sharri ne abin nan in alheri ne in sharri ne kuma Allah ya raba ka da shi ko yawwa kuskuren baki ne in dai alheri ne Allah ya sada shi da shi in kuma sharri ne Allah ya raba shi da shi domin da yawa a an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa sa'an an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun na'am tambayoyi kan aje su eh ba tambaya ba ce? sai sati ne zuwa insha Allah tun da lokaci ya yi nisa to Allah ya taimake na to to Allah ya taimake mu wannan shine darasin mu na yau insha Allah in Allah ya kai mu ranar juma'a dai kuna sane da cewa za mu tafi bariki ko to Allah ya taimake mu don Allah mu yi ƙoƙari mu cika garin bariki mutanen son loko gefe-gefe duka yamma gawan ina ne waanda duk muka san dai mun tafi akan cewa eh lalle mun amince da kitabu wa sunna ya kamata mu gangan mu ga mun goyi bayan wannan bawan Allah da ya gayyace mu sannan kuma mun isar da sabon Allah a wajen Allah ya taimake mu Eh, gari irin na barikin sai yaje yana da bukatar yan uwa musulmai su rinka halartarsa domin gari ne wani lokaci sai an yunkuro kamar za a ci gaba sai kaga an yunkura kuma an yi baya Allah ya sauƙaƙe kuma Allah ya raba mu da sharrin shaidan shaidan yana yin yaki wani lokaci sai an yi kamar malamai kansu zai hadu sai kaga kawai ya zo ya wargaza sai kaga wannan ya ja yi nan wannan ya ja yi nan kuma kowa in ya ja he bata wancan zai yi wancan ma in yayi can bata wancan zai yi Allah ya sauke shedan ya ga dama tafiya tana tafiya tana tafiya kawai he wasu daga ciki sai kawai wani abu ya ɗebe su sai su koma gefe su fara hira wai ni ya kuke gani abu ni abu ma fa ni wallahi ni ne wani ko shedan ya shiga ke Allah ya sauke Allah Ubangiji mu rinka addu'a kullum ya raba mu da sharrin shaidan tarkon shaidan eh, Allah ya sa wannan gari na bariki ya zama garin musulunci gaba daya Allah ya shiryar da mazauna wannan gari, hatta sarkin su Allah ya sa ya musulunta sannan kullum dama akan yi gidauniya domin yan agaji suna daukar motoci musamman motarsu da suke ɗauka domin zuwa wayarin kafin mutane su je da kuma sauran bayin Allah da ba su da yadda za su yi su biya mota su je irin wannan gidauniyar ne muke haɗa kuɗi sai a ɗauki mota ko ɗaya ko biyu a madadin a madadin makaranta sai a ɗauki bayin Allah fi sabilillahi sai a je sannan kuma akwai bayin Allah wanda su kuma suke yin nasu na kansu su ɗau motoci su zo su faka a shiga fi sabilillahi akwai kuma wanda zai bada motar ya ce a sai mai motar ya bada fi sabilillah to kaga wannan mu ma namu kenan yan agaji suka bude mana asusu domin me domin kowa shi ma ya sa nasa gudunmawa don haka yan agaji sai su zagaya bayan wannan taimako na farko wannan taimako na yanzu da za a zagaya daban ne shine na shiga na neman motar da za a tafi wa'azi insha Allah don haka ka yi ƙoƙari tun da baka da mota to ka ba da ka goma ko biyar sannan kuma ka zo ka shiga an gane ko Allah ya taimake mu Allah ya saka da alkai Allah ya ƙara mana haɗin kai a cikin musulunci shikenan sallu ala nabiyil karim a ah, na manta in tunatar da mu musa bayin Allah nan namu dai da suke taimaka mana da littattafai cikin addu'a. Alhaji Ahmadu ya aiko mana da littattafai ko da dai ban kirga su amma suna da yawa sai in na duba zan faɗa mana ko na wani. na sharhu a aqidatul wasiɗiya. sannan a wannan Malam Usman wanda aka fi sani da tela mai sai da maganin dabbobi shi ma ya aiko mana da guda tara ko fi tara fi da. sannan mala aliyu mayo shi ma ya aiko mana da guda takwas fi sabilillah Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa a mizanin ayyukansu na alkhairi ko da yaushe aka sa sabon littafi za ka tar da wayannan mutane fa darasi baya wuce su sannan kuma suna taimakawa da littattafan wa'yansu masu karanta A ga wannan zahaba ahlul dusuri bil ujubi masu dukiya kam suna tafiya da lada kuma wa'yannan da muka ambata suna daga cikin masu aje motocinsu su sa mai su ɗauke mu duk inda za mu je da'awa ba tare da sun damu ba Allah ya saka musu da alkhairi don haka mu riƙa sa su cikin addu'a Allah maɗaukakin sarki ya yalwata mana ilinsu a cikin tafiyarmu. Mu yi wa annabi sallallahu Alaihi wa Alaihi wa sallam salatu. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم اهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى bayan Allah da suke neman addu'a kowa bukatarsa ta alkhairi Allah ya biya masa bukatarsa da yake da ita ta sharri kuma Allah ya warware ta ya maida ta alkhairi abubuwan da muke tsoro ko muke gudun har ya same mu Allah ya shiga tsakanin mu da shi Allah ya shiryar da mu ya shiryar da ƴaƴan mu ya shiryar da matayen mu Allah ya warware mana matsalolin da muke tare da su Allah ya yalwata mu yalwatar da za ta amfane mu ta amfani addinin mu Allah ya ƙara mana imanin son Allah da Alkur'ani. Allah ya ƙara mana imanin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunna Allah ya taimake mu da son mabiya sunna a ko ina suke Allah ka sa mana son musulunci da son musulmai a cikin zukatanmu Allah ka cire mana gilli da kiyayyar ƴan uwa a cikin zukatanmu Allah ka cire mana hasada a cikin zukatanmu Allah ka taimake mu da son ƴan uwa musulmai a ko ina suke a duniya Allah madaukakin sarki mun tinkare ka da bukatunmu musamman bawan Allah da ya ce yana da buƙatar a roƙa masa Allah ya biya mishi wannan bukata to kamar yadda muka faɗa wannan bukata matuƙar alheri ce ga wannan bawan Allah Allah ka biya masa wannan bukata tashi idan ku ba alheri bane sharri ne Allah ka canja masa Allah ka canja masa ka canja mana da abubuwan da duk ba mu san cewa sharri ne gare mu ba Allah ka tabbatar da alkhairi gare mu duniyar mu da lahirar mu Allah ka tabbatar da alkhairi gare mu duniyar mu da lahirar mu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Eh yamma da fardan ana cewa idan malam mota mai kanan ko